masoyiyata ina so ki shirya mu je ki raka ni wani wuri yanzu ayya ba zan samu damar raka ka ba don za mu ji wani bikin yar mu tare da maman mu gashi kuma hatta shirya tana jira na ok babu komi ki sha ki daman na so ne ki raka ni mu je in yi miki sayayya naman na samu wasu makafin kuɗi ne kusan dubu ɗari biyu da hamsin shi yasa nake son in hallaka su tare da ke amma yanzu bari in tafi ni kaɗai in hallaka su in kuma na samu mai taya ni a hanyar shi kenan hmm. to dalin mu je in ga kaka a'a to ya zake da zancen bukin kuma wani biki ai man ƙarya nake maka wawan kenan don nima ƙarya nake miki ba wani kuɗi da na samu ki faki wa masoyanmu masu kallon shirye-shiryenmu muna yi wa kowa fatan alkhairi idan har kuna so a yi muku tallan kasuwancinku kowane iri ne ta wannan salon na katun comedy to ku yi magana ta wannan number ko ku turo muna sakonninku ta message mun gode